من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين إنا ما يروكم الله سبحانه وتعالى بيكرق من الشاوى وأن أيكم من الخير يدافر كامن كرا قرم دزنبم دسقيتهم ya kara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu yazo innahu waliyyu zalika wal qadiru alayh Allah ya kamu rana ta alhamis sha hudu yau daidai ga watan jimadal ula na wannan shekara ta 1439 bayan hijiran siyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ta yi daidai da ɗaya ga watan biyu na shekara ta 2018 miladiya a darasinmu na wannan littafi mai albarka alkhawari wanda a sheikh al-doktor nasir ibn abdulkarim al-aqi ya wallafa mana hulla, allah maɗaukacin sarki ya sanya masa a mizanin kyawawan ayyukansa za mu tashi a ta'ariku bi firqatil ibadiyya idan yan uwa ba su manta ba a darasinmu na khawarijawa wajen khawarija mun ce alkhawari su ne uwar kungiyar gaba ɗaya na khawarijawa su ne uwar kungiya a ƙarƙashinta sai aka samu azaruka aka samu safriya aka samu najidiyya najidat kenan sai aka zo aka samu al'ibadiyya aka ce waɗannan ukun a zarika jidat safriya waɗannan sun ɓace. wanda take representin hawarijawan gaba ɗaya su ne al'ibabiyya ɗin nan so suna nan tun da har yanzu kuma har gobe kuma har kiyama yadda hadisi ya nuna to shine waɗanda suka wuce sun wuce waɗanda suka suɗe sun suka shuɗe sun shuɗe yanzu za mu taɓo wannan da aka ce tana nan ɗin har kiyama ba ta mutuwa ɗin wanda an rayu da ita a jiya da shekaran jiya ana rayuwa da ita a yau na gobe za su rayu da ita na jibi za su rayu da ita har kiyama ta ya kamata a san taɗin a san aƙidunta a san alamunta a san yadda suka faru a san komai nasu da kasashen da take yaduwa inda ake samu su idan aka ce a ta'arif shine definition bi firqatil ibadiyya wato bayanin ita wannan kungiya mai suna al-ibadiyya farko manta dai jawa ne su mala yace al-ibadiyyatu ko al'abaziyya da fathul lam alif wal ibadiyya ihidal firaqul arba ɗaya ce daga cikin kungiyoyi guda hudun nan al kubura manya-manya manya-manyan kungiyoyi hudun nan min firaqil khawarij daga kungiyar khawarijawa ka duba footnote can yace raje' je ka duba littafi mai suna ma'alimuddin lil mus'abi in bracket al-abazi shi dan kungiyan ne ya wallafa littafi mujalladi na biyu shafi na 231 ka je ka duba almilal wan nihal na shaharastani mujalladi na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da talatin da hudu ka je ka duba alfarku bainal fira shafi na ashirin da hudu da kuma ɗari da uku ka je ka duba wal firaqul muftariqatu lil Iraki. sunan littafin shafi na goma sha hudu ka je ka duba maqalatul islamiyyin shafi na ɗari ɗaya da tamanin da uku wa atiqadatu firaqil muslimina wal mushrikina lirrazi shi ma littafi ne in ka same shi ka duba shafi na hamsin da bakwai وآراء الخوارج الكلابية للطالبي سنة لتافن كان مجلدين إيشافين أبيبيو دكوكو وهي manya-manyan ƙungiyoyin su hawarija wannan guda hudu wahiya na farkonsu su ne al'azarika al'azarika na biyu annajidat na uku as na da hudu sune wal abadiyya ita wannan kungiyar kenan dama su ne manya-manyan rassan wannan kungiya yanzu mun ɗauki na ƙarshen al'ibadiyya ɗin na farko sababu tasmiyati bil ibadiyya dalilin da ya sa suka raɗa wa kansu suna da ibadiyya ko aka raɗa musu ake kiransu da wannan sunan wa summiyatil ibadiyyatu an kira ta da wannan sunan al-ibadiyya nisbatun ila abdullahi ibni abbas an danganta ta zuwa ga abdullahi dan abbas ahadu bani murrata ɗaya daga cikin ƙabilun nan na bani murrata bin ubaidin min bani tamim su daga ƙabilun banu tamim suke rahatul ahnaf ibn qais su waɗi sun ƙungiyoyi ne na ahnaf ɗan kaisu wabnu abazin shi ibnu abab nan wanda ake danganta wannan ƙungiyar zuwa gare shi yu'addu min tabaqati ana ɗaukan shi a cikin wato abin nan eh, tabi'awa yana daga cikin al'umman da suke tabi'ai ولم تذكر المصادر الموثوقة wafatihi wa وولادته littattafan tarihi tabbatattu ba su ambata mana tarihin mutuwan shi da haihuwan shi ba da Allah waɗannan su su je da Allah a musu magana waɗanda suke mana su yi su da Allah da Allah su ɗan je ta gaba littattafan tarihi na tabbas na haƙiƙa ne ba su ambato mana det tarihin da aka haifi wannan mutumin maballanta na tarihin da ya mutu lakin na lakinnaha tajma'u ala annahu asara Abdulmalik malik ibn marwan sai dukkan littattafan tarihi sun tattaro cewa yayi zamani da Abdulmalik malik dan marwan almutawaffa wanda ya rasu a shekara ta tamanin da shida bayan hijira wa annahu ahadu ru'usil khawarij yana daga cikin shugabannin khawarijawa shi wannan abab wa kar ajma'atil abadiyya duka mabiya wannan kungiyar kadiman a da can wa hadisan a yanzu kuma a zamanance su sun yi ittifaqi ala imamatihi sun yi ittifaqi bisa shugabancin shugabancin shi a cikin su a gare su sun ittifaqi bisa shugabancin shi cewa shi shugaba ne nasu sun yarda da shi wantisabuhum ilai kuma sun amince sun gamsu su rika danganta kansu zuwa gare shi mabiyansa din ana kiransu al-ibadiyya tunda shi sunan shi Abdullahi bin Abbas Abab sai ana kiransu abadiyya sun yadda da dangantuwa a gare shi ku duba mujalla footnote na biyu a can akwai almasadiru sadiqa waɗancan littattafan da muka ambata a footnote na ɗaya akwai wal abadiyatu li ali li ali yahya ma'mar ko mu'ammar shafi na talatin akwai muktasar tarihul abadiyatu lil baruni littafin shafi na goma sha shida sha tara wal uqudul fiddiyatu fi usulil abadiyya لسالم ابن حميد الحارثي شافي نقري ايا دا عشرين دا duka idan aka duba za a samu wannan bayani wa abdullahi bin abbas shi wannan mutumin abdullahi dan abazu din nan shugaban wannan kungiyar ta kawarijawa hadha lam yakun mashhuran bil imamati fi sunnati wato bai shahara ba wajen shugabanci a sunnance ta bangaren sunna ka shuhurati a'lami a tabiina kamar yadda manya-manyan tabi'ai suka shahara a wajen sunna min haithul ilmi bai shahara ta ɓangaren ilimi ba wal imamati ko shugabanci bil hadisi wajen ilimin sanin hadisi ko a misali a ce haza imamun fil hadis haza imamun fil ilmi haza imamun fil tafsir hadha imamun fil bai shahara na nuna cewa shi shahararre ne ƙwararre ne a wani bangare na ilimi kama a ce ta ɓangaren hadisi ko tafsiri ko fiƙihu duk babu wata ruwa ya da ta nuna ya shahara ta ɓangaren wannan fagen wa inna ma ja'at shuhuratuhu min mawqifihi inda shahararsa ta zo kawai yan sami yayi jayayya game da imamatu abdulmalik bin marwan game da shugabancin abdulmalik dan marwan kasan duk wanda ya fito ya ja da shugaba to yakan shahara a san shi cewa ne ya yi ko ko an murkushe shi ko ma bai kai ko ina ba a san dai kawai ya saba wa shugaba shi kenan ya shahara kamar waɗansu in suna son su shahara sai ce khalid tu'ura sai ya bullo da wata tsiya kawai da an ce wani ne wani ne cewa ku yi hakuri jama'a su kenan ya an dai shi a duniya to waɗansu haka wa kula fa'i bani umayya an samu yayi jayayya da shugabancin khalifofin da suka fito karkashin bani umayya wa abdullahi bin zubair wa min khilal nisbati usul al-ibadiyyah ilayhi kama aslafa kuma a yayin da aka danganta aqidan su babiya a gare shi kamar yadda muka faɗa wa min khilali mukhalafatihi li nafi'i ibn arsa eh, eh, azra kuma an samu ya saba da nafi'u dan azraq kama sayati kamar yadda bayani zai zo dalla dalla وليس هناك dalilun قاطع babu wani dalili a yanke ala annahu qala kulli usulil ibabiya cewa duk aƙidan ibadiyya din nan cewa shi yana goyon bayanta babu wani dalili da ya nuna cewa duk wata aƙida ta ibadiyya da suke kai in detail shi ma yana goyon baya babu dalili da ya tabbatar da haka فربما يكون انتسابهم إليه كانتسابهم إلى جابر بن زيد wataƙila dalilin da ya sa suka danganta kansu a gare shi kamar yadda suka danganta kansu ne zuwa ga jabiru ɗan zaidu haisu Aluhu imaman a inda suka naɗa shi matsayin shugabansu lahum fi usulihim a akidansu. alhalin wahuwa huwa min aksariha bari alhalin shi ya barranta da mafiya yawa da galibin aƙidinsu ya barranta 75% na aƙidinsu baya tare da shi amma duk da haka dai suka dan fare masa a matsayin shine jagoran to shi ma wannan abab din nan Abdullahi dan Abab ba ɗari bisa ɗari bane babu dalilin da ya nuna ɗari bisa ɗari yana goyon aƙidunsu gaba ɗaya na kawari jawan gaba ɗaya ai shine madalilin ɓallewansa saboda akwai abun da bai amince da shi ba da ita asalin uwar kungiya a tafiyansu inda aƙidansu akwai abun da bai amince da shi ba shi yasa ya ɓalle sai ya samu mabiya sai ya samu mabiya وإنما جاء ذكر جابر بن زيد هذا عند الأباضية من خلال رجوع ابن أباض إليه da inda ma aka samo sunan shi jabiru dan zaidu din nan cewa yana cikin yan ibadiyya yayin da shi ibnu ibad din nan abdullahi dan abbas din nan ya koma gare shi wa ta'wiluhu alaihi yana zuwa yana neman wato yana ja da shi akan waɗansu ra'ayoyi wa ba'dul ara'i wal fatawi da waɗansu fatawowi فحل لهم أن يتشبثوا به ليكون في إمامته وفضله وشهرته مرتكزا وموفقا لهم شيكنا sai suka yi riko da shi domin ya kasance saboda sun ga kaman yana da matsayi a wajen jagoranci suka ga yana da wata falala da shuhura kenan sai suka ɗan fare masa idan ka duba muktasarul ababiyya shafi na 24 eh, akwai wafqatul imami zaidin liyahya eh, bakosh shafi na 26 da 29 wa tabaqatul mashayikh للجرحيني ah, mujallabi na biyu safi na ɗari biyu da biyar akwai wa talaqatul ah, ma'ahad ar-riyadi lisalib ibn hamud shafi na bakwai da ashirin da tara akwai wal uqudul fiddiya shafi na casa'in da hudu wallahu a'lam ولكن نقل عن ta barra زيد أنه تبرأ من min marra, wato ruwayoyi sun zo an naƙalto maganganu da yawa da suke nuna shi zai jabiru dan zai din nan daga baya ya barranta gare su da aƙidunsu gaba ɗaya ya yi hannun riga da su ya fita daga irin aƙidarsu kwata-kwata shine ma laifin wallahu a'ala littafin da ya bayyana haka ku duba tabaqatu Ibnu sa'ad mujalladi na bakwai shafi na ɗari ɗaya da tamanin da ɗaya da kuma shafi na ɗari ɗaya da tamanin da biyu a duba tahzibu tahzib mujalladi na biyu shafi na talatin da takwas za a ga inda shi wannan jabiru dan zaidu din nan gaba ɗaya ya barranta daga wannan aqidan amma duk da haka in tarihi ya zo sai ya nuna cewa su eh, eh, shi ma su gaban su ne wa khulasatul qawli a takaicin takaicewa ta magana anna ibnu Abab shi abdullahi dan ababu din nan wanda ake danganta wannan kungiyar zuwa gare shi Alabi tantami ilaihil al kana min zu'ama'il khawarij yana daga cikin manya-manyan shugabannin uwar kungiyar ta khawarijawa din wa yuwafiquhum fi ghalibi usulihim al-ma'rufa fi zamanihi a zamanin shi yana muwafaqar su akan galibin wato akidunsu a wannan zamani kamar yadda zuwa usulul khawarij innama khalafahum fi ba'd ahkamil muslimin al mukhalifin lahum mun san uwar kungiya ta khawarijawa ya ta dauki musulmin da suka saba musu su kafirai ne a aqidar su kenan da sun zamanto kafirai jinin su ya zamanto halal azbar dukiyar su ta zamanto halal a ci a kwashe a matsayin menene ganima matansu da 'ya'yansu sun zamanto menene in an kama su sun zamanto me bayi sannan garuruwan musulmaiya suka ɗauke su darul kufri darul kufri ne garuruwan kafirai ne ko ba haka muka karanta ba da garuruwan su ne su din shine darul islam su ne darul islam sannan kuma duk abin da hukunce-hukuncen da suka hau kan kafirai ta hau kan musulman da ba sa tare da su A su ta biyu duk wani shugaba in na musulmi ne daga manya-manyan magabata har a in masu salaf har yau in nan ba su yarda da shugabancin shi ba kuma ya halatta su yi fito na fito da shi su ɗau makami su fuskance shi da duk wata gwamnati aƙidansu ta uku a point na uku da suka gina aƙidansu a kai duk mai aikata kaba'irin zunu ko ƙananan zunubai ma a wajensu kafuri ne kuma khalidun mukhalladun finnari yawmal kiyama kuma zai dawwama a gobe kiyama to ina fata an gane to based on waɗannan aƙidun wanda ita uwar kungiya ta khawarij din ta kafu akai to shi Abdullahi dan Abab din nan akwai inda ya saba musu shi bai yadda cewa musulman da suka aikata zunubai suke aikata zunubai kafurai ne irin kafurai na asali wanda ba su ma shigo musuluncin ba yana kiran su dai shi a wajen shi bai kamata a tsananta a kamanta su da kafurai wanda ba su musulunta ba shi a wajen shi kafirai ne amma na ni'ima Shi ne muka ce butulci nan, butulci wa ni'imar Allah Allah ya musu ni'ima suna saba wa Allah amma ya yadda kuma za su shiga wutan kuma za su dawwama ina fata an gane to inda ya saba musu kenan da waɗansu yan wurare haka da ya saba musu to kasance su ba su yadda al'uwar kungiya ya saba wa uwar kungiya ba to sai ya ɓalle da ya balle sai shi ma ya yago shi sai aka kira mabiyan shi abaziya wanda suka balle daga uwar kungiya ta kawari gaba ɗayanta to shine ce wa innama khalafahu kuduba shi da ya tashi sai ya saba masu kawarijawa uwar kungiya kenan fi ba'd ahkamil muslimin bisa waɗansu hukunce hukuncen da suke yankawa akan musulmai ke yanka wa musulmai al-mukhalifina lahu wanda ba sa ra'ayin wa mukhalafatuhu lahum ka mukhalafati ba'dihim li ba'd yanda yake saba ya saba musu ɗin, to kamar yanda suma wani shashi ne ke saba ma wani shashi ala nahwi ma fa'alahu najdatu bin amir shi ma najdatu dan amir akwai shi ma inda ya saba musu ya balle shi ma sai aka kira mabiyansa najdat da nafi'u dan azraq shi ma akwai inda ya saba wa uwar kungiyar ya saba ma shi ma abdullahi dan abab ya saba ma kuma najidat din najidu dan amir din ya balle shi ma sai aka sa mabiyansa azarika da yake fi dan azraq aka kira shi to wabnu saffar da ibnu saffar shi ma har ya saba da su ne manya-manyan jagororin a can sama na hawari uwar kungiya sai waɗansu ra'ayoyi suka rika saba wa juna suka rika saba wa juna suka rika saba wa juna sai kowa har ya tafi da nashi ra'ayin da mabiyansa suka yi haka wance ya tafi da nashi ra'ayin da mabiyansa suka yi haka shine sai aka samu hawari din tararrabu gida hudu shine aka samu najidat mabiyan najdatu bin amir aka samu azarika mabiyan nafi'u dan azrak aka samu safariya mabiyan ibnu saffar sai aka samu shi kuma ibadiyya mabiyan abdullahi bin abbas mun gane ko fa ito waɗannan guda hudun shi abdullahi bin abbas da amir bin ah, najdat bin amir innan da nasir bin azraq da ibn saffar waɗannan guda hudu su ne dama ru'usul khawarij fi zamanihi su ne asalin hed shugabanni jagororin khawarijawan a zamanin su ma'a ma bainahum min khilafat duk da cewa akwai saɓani a tsakaninsu amma su ne jagororin wa alaihi a bisa wannan ne fa inna ibna ababin shi abdullahi dan abab innan yu'addu ana daukan shi min ru'usil khawari yana daga cikin manya-manyan khawarijawan wa aqtabuhum kuma yana daga cikin ginshikai matsayin shi da fawon shi yafi na saura uku din ana daukan shi ginshiki ne musamman fi zamanihim a zamaninsu alama sa ubayyinuhu ba'du kamar yadda zan bayyana muku daga baya insha Allah in ji malam yace hada wannan kenan ma'al ilmi anna min ulama'il ibadiyya yace ya kamata ka kwana da sanin cewa lallai daga cikin malaman ibadiyya man yadhkuru al-ibadiyyata min firaq khawarij akwai wanda suke ɗaukan ita wannan ibadiyya din cewa wani reshe ne wani yanki ne na jawa? kama fa'alal mus'abiyu fi ma'alimi din kamar yadda mus'abiyyu yayi a littafi mai suna ma'alimu din gashi nan kitabu ma'alimi din ya bayyana haka mujalladi na biyu shafi na 231 ويذكر سالم ابن حمد الحارثي الإباضي المعاصف معاصف أن المصعبي يعد مصعبي أنا أوكش أحد أقطاب علماء الإباضية shi kuma mus'ab din nan shi ana daukan shi wani ginshiki ne na kungiyar ita ibadiyya din da ta shi kuma ibadi din shi asalin mai wannan kungiyar shi kuma ginshiki ne na khawarijawa asalin gidan babban gida kenan قلوب مقدمة في معالم الدين مقدمة كتاب معالم الدين شافي نترى أدوب مقدمة شره الجامع الصحيح مسند الربيع للسالمي كتبها عز الدين التنوخي آه، أبونا مجلد نقوم شادي كشنا يكي نبي نشأتها yanda wannan kungiyan ta ta kafu al-abadiyyah fi asli nash'atiha al a asalin wato kafuwan ita wannan ƙungiyar ta ibadiyya bangaren aqida ta bangaren aqida wa tarihiyya da kuma tarihi asalin ta firqatun ne min firaqil khawarij ko ba haka ba kungiya ce da ta ballo daga uwar kungiya ta khawarijawa nasha'at ala usulihi ta kafu ne akan aqidun asalin ita uwar kungiyar ta khawarijawa wa tafarra'at sai ta balle anhum daga ita uwar kungiya ka sa'ir firaqihimul kubra kamar yadda sauran manya-manyan kungiyoyin suka balle ibadiyya ta ballo daga uwar kungiya khawarij safriya ma ta ƙwallo ita ma najdat ta a zarika ta ƙwallo zalika anna ibn abab dalilin haka shine shi wannan dan ababu inna abdullahi dan abab alladhi tantami ilaihi wanda wannan kungiyar ake danganta ta zuwa gare shi a kharijiyan ya rayu a matsayin tsantsan bakawarije ne wa huwa lokacin da kungiyar take haɗe wa huwa yu'addu min ru'usil khawarij ana ɗaukan shi kuma daga cikin manya-manyan shugabannin khawarijawa fi zamanihi a wancan lokacin nasa wa yaqrinu tarihuhu wa mawaqifuhu ma'a kibarihi ana haɗa tarihinsa da matsayinsa tare da manya-manyan founders wato wanda suka kafa ita khawarij din tanafi bin arzak azrak wa abi bilal al-mirdas wa abdullah ibn safar as-sa'di wa hanzalatu ibn bayhas wa hassan ibn bahraj وأبي طالوت وأبي فديك وعطية بن الأسود البكري ونجدة بن عامر الحنفي وعبيد الله بن الماجوج وأخويه عبد الله والزبير وأن aka kirga su ne manya-manyan jigogin asalin ƙungiya ta hawarijawa duk lokacin da aka ambace su ana haɗawa da shi wannan abdullahi bin abbas ɗin kafin ya ɓalle Fakana Abdullahi bin بن wa'idan واحدا منهم شي عبد الله بن أباب ɗaya daga cikin waɗannan jigogi na wannan ƙungiya ta khawarija wanda kharijan an jama'atul muslimin wanda ya barranta ya fita daga ƙungiyar jama'ar musulmi kun san su yan aware ne wanda shi ma ya tsame kansa daga harka da al'ummar musulmi wa ala a'immatihim yayi fito ya fita daga yi wa shugabannin musulmai da'a ya musu abin da tawaye munabidan lil a'immati al'ada wanda ya kulla gaba ga dukkan shugabannin musulmi kama kana naqiman ala usman kamar yadda shi ba yana daga cikin masu sukan sayyidina usman da aibanta shi ibnu affan wa aliyin yana cikin masu condemning din sayyidina ali maciyan sayyidina ali radiyallahu anhu ma Allah yarda da shi kun san dalilin gaban duka wa kana yu'linu zalika kuma yakan faɗi haka a fili yana nuna kyaman shi da gaban shi ga sayyidina Usman da sayyidina Ali a fili ba wai a ɓoye ba in kaga ana abu a ɓoye to yan shi'a ne da yake so a taƙiyya suke gudanar da al'amuransu a taƙiyyanci amma su kuma khawari su yan ɓalo-ɓalo ne don munafurci da ɓoye abu haramun ne in sai haka su yi kabira kuna ganewa su yi babban zunubi su yi kabira saboda haka kada su to kafirai su munafurci mutum abinda ba haka bane su nuna maka a'a su yan fito balo balo ne su nuna maka saboda sun koye abinda ba haka ba kabira ce so wanda ya kabira ya zama to mai kafiri su kuma shi'a sun ginu ne akan menene tsaban shi kuma munafurci shine na taqiyanci shine taqiyanci ya rayu da kai shekara arba'in baka san matsayinsa ba haka suke kuma yana daga cikin rukunan rukunan su na shi'a ga mu'amalanci mutane da taqiyanci kuma ka mu'amalanci ahalus sunna duk abin da ya taso in in ahalus sunna suka ce babu kyau abin so haisu a ɗauki menene so haisu ɗauki opposite ba haka bane suka aqidan su muka karanta yawa sun nuna ce idan idan ɗan shi'a yana rayuwa tsakanin ahalus sunna wata matsala ta taso masa babu limaman su da za su je fatawa a wajensu sai na ahalus sunna suka ce ya za mu yi yace to idan kun je gun ahalus sunna kuka tambaye shi mai hukuncin kaza in yace muku haram ne to ku in kun taso ku ɗauke shi a matsayin mai halal in kuma kuka je yace muku halal ne in kun fito ku ɗauke shi a matsayin mai haram ba haka muka yi ba fatawan suka ce to su a haka ne kullum su rika opposing din fatawan ahlus sunna ina fata an gane ko to ran da abun kuma ya juya suka tambayi wani kuma abinda wannan ya ce halal ne suna amfani da shi a haram haram sai suka je suka tambayi wani shi kuma ya ce masa ya musu haram ne to sai su koma a matsayin halal kuma kaga ba wajen ba tsayawa a waje ɗaya kenan sai aka ce su rika mu'amalantan ahlu sunna da suke rayuwa a tsakanin su a haka wannan shine yace wa mawaqifuhu tashhadu bi dhalika wato tarihinsa da matsayinsa da yadda ya rayu yana tabbatar da haka mundu khilafati muawiya tun zamanin da muawiya ya zamanto khalifa radiyallahu anhu yake kulla gaba da shi har ya gama ila khilafati Abdul Malik har azo aka zo khalifancin Abdul Malik dan Marwan duka yan gidan Bani Umayya ne wa innama kana ka ghairihi min muassisi firaq al-khawarij ya kasance kaman sauran yan uwansa ne da suka kafa ƙungiyar khawarija wannan faqad kanu tahta qiyadatin wahidin wahidatin sun kasance a ƙarƙashin jagoranci guda ɗaya ne kina a'lanu ada'ahum li ibn zubair lokacin da suka bayyana kiyayyansu da gabansu ga abdullahi ga ga, ga ibn zubair wa kana ibn ababin innan mislahu fi zalika shi ma yana tare da su a wannan gabar bal kana ahaduhum ya kai ya kasance ɗaya daga cikin su ba illa annahum infabbu daga baya sai suka rabu suka tarwatse an ibn zubair daga ibn zubair wani daga cikin malaman su kenan ba wancan abdullahi bin zubair sahabi ba wa ra'ayu nafi ibn azraq su kuma suka ballewa ra'ayin nafi dan azraq cewa anna jami'al muslimina kuffarun mislu kuffarin arab kaga sun balle daga wannan ra'ayi cewa lalle dukkan musulmai wanda ba jawa ba kafirai ne kuma kafircin nasu mislu kuffaril arab irin kafircin mushrikan larabawa da ba su karɓi musulunci ba la yuqbalu minhum illa al-islam aw al-qatl saboda haka duk musulmi idan suka tashi za su je maka su ce ya musulunta ko a kashe shi musulunta shine ka dawo cikinsu saboda eh, duk wanda baya cikinsu duk musulmin da baya cikinsu abin suka ɗauke shi kafiri saboda haka idan suka ɗauki makamai za su je garuruwan musulmai za su je musu akan su tuba su musulunta ne domin abin da suke kai ba musulunci bane kafirci ne yanzu su karɓi kalman shahada su yadda da su su dawo cikinsu su zamanto jawa a ƙarƙashin shugabancinsu wa illa kuma in ba haka ba alƙatlu jininsu ya me ya halatta wa annahum la tahillu muna la tahillu munakahatuhum baya halatta ayi auratayya tsakaninsu da musulmai auratayya ka haramta sun haramta wa kansu su hawarijawa auren musulma saboda musulman nan kafirai ne su ne mumunan ta ya za a yi aya ta ce wala hul mushrikati eh mushrike na hatta yu'minu saboda haka ba a auren auratayya tsakanin su da musulmi wala aklu zaba'ihim haka nan ba sa cin yankan musulmai saboda musulmai kafirai ne mushrikai ne wala mirasuhum idan mutum yana cikin su baban shi yana cikin musulmai ya mutu baban ya mutu to shi wanda yake cikin su dan da yake cikin su ba zai gaji baban ba ba zai gaji baban ba domin baban kafiri ne musulmi kuma baya gadon kafiri musulmi baya gadon kafiri domin abubuwan da suke hana gado uku ne ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رفق وقتل واختلاف دين haqqan falaisa shakku kal yaqini abubuwan da suke hana ayi gado guda uku ne rikun bawa baya gado bawa baya gado ina fata an gane idan ubangida ubangijin bawa ya mutu mamallakin bawa ya mutu bawa ba zai gaje shi ba domin shi ma property ne bawa sai dai a ɗauko shi a maka shi akan akan kadarori sai fata an gadi domin shi ma kuɗi ne kuɗi baya gadon kuɗi yawa sai a kirga shi kawai yanda za a je a yi in gidaje da kadarori da aka bari har shi ma za a je a yi menene a yi in ta kira masu sayan bayi a nuna ta ce da Allah wannan zai kai nawa duba shi a ce ya yi secondary ko bai yi ba a ce ya bai yi ba ya iya wata sana'a kafinta ne ko wanda ko menene wanda ma a ce ina bai ba a ce ta wannan ba zai tsada ba ba abin da ya tsina na ba ilimi ba sana'ar hannu babu komai wannan ba kuma fashi ai graduate ne wallahi ya yi har masters ina fata an gane medical doctor ne ina fata an gane da ci asa wannan ai mai tsada ne yanda ake dai value in kaya haka haka za a sanya shi a cikin property to bawa baya gadon ubangidan shi idan ya mutu domin shi ma dukiya ne sai qatlun rizqun wa qatlun mutumin da iyayen shi suka ki mutuwa da wuri kuma sun ƙi sake mai yana so ya sayi mota yana so ya wata ya ga su ahmad ga su ɗan tala duka da motoci hmm? na bi baba ne ma a saya mun a san baba ya ki ya hana ya yi kaza sai ya haɗa baki aka kashe baban don a yi sauri a raba a bashi nashi ka ya je shi ma ya wataya sai aka gano yana da hannu wajen kashe baban sai a haramta masa gado wata ka'ida ce ta kotun musulunci take manista ajala shay'an qabla awanihi uqiba bi hirmanihi wanda ya gaggawan samun abu kafin tayin samun shi yi, sai a mu'amalance shi da haramta masa abu sai a haramta mutum abu mangoro ne take so ka sha mangoro sosai tana gaggawa tun yana ɗan kwaya bai ma ƙosa ba fa bai yi kwallo ma ba a ciki ka je ka tsinko shi anya in ka ci shi za a samu natija mai kyau sai asibiti to sai kuma wanda aka menene riko na katu waqti lafu bambancin addini bambancin addini idan mutum ya ya zama to kirista to duk iya baban shi koya mutu ba zai gaje shi ba shi ma dan nan duk abin da mallaka baban ba zai gada ba idan mutum ya musulunta ya zama to musulmi ko da uban shi biloniya ne can ba zai gada ba in ya mutu dan ba zai gada ba don shi ya musulmi ne haka da mafai zuwa duk dukiyar da dan ya samu shi ma uban ba zai gada ba bambancin addini ya hana ni ya hana gado to su a wajensu tunda musulmai sun isu shigo su a matsayin khawarija su bi su, to wanda yake cikin su baya gadon wanda bai shige su ba kawai haka suka ka duba dokokin kafirai kawai suke applying din su suke dora akan musulmai sannan kuma walal iqamata bainakum haramun ne dan khawarij ya zauna cikin garuruwan musulmai domin yana zaune a darul kufri dole yayi kaura yayi hijira ya koma can inda suke su kafa garin su da ban jama'atul hijratu wat takfir kenan su je su bude wani waje su share su kafa garin su yawa saboda dole a bambanci tsakanin garuruwan musulmai da na kafirai su in ne musulmai wanda ba su din ba su ne kafirai to sun haranta wa mabiyan su ya rika zama cikin menene garuruwan musulmai dole a ware su ware gaba ɗaya su fita su je su gina nasu wajen da shugabansu da dokokinsu da komai da wuraren ibadansu da 'yar tutansu shi kenan a darul islam yawwa faman hajara ila Allah wa rasuli fa hijrat duk wanda ya gudo sai ya dawo cikin su to fa hijratu ila Allah wa rasuli kuma haka hijiran su suna da sakamako Allah ya karbi ladan hijiran su eh hijira tana nan a wajen su sannan kuma hina idin khalafahu ibn Saffar A wannan lokacin ibn Saffar ya saba musu ya saba masa aka wannan fa an ta firqatan dan sai wannan dokokin da suka tsananta musulmai ba za a aure su ba ba za a kaza kai sai jigon nasu ibnu safar ta kai ni ba wannan ra'ayin bai mun ba kai haba wani tsanani ne wannan to sai ya balle kawai eh mabiyansa da suka ga su ma bai musu ba sai suka bi shi sai ya balle ya zaman to yanzu shi ma dan safariya mabiyansa su ne as-safariya mabiyan ce abin nan ibn safar kenan wa khalafahu ibn al-abad shi ma ibn abad ya saba masa wa qala ce innal qauma kai waɗannan mutanen ya'ani al-muslimina din nan da kuke yanka wa irin wannan hukunci mai tsanani bara'un min shirki ba su sun baranta daga shirka bai kamata a mu'amalance su yadda ake mu'amalanta asalin mushrikai da basu ma musuluntan ba walakinnahum kuffarun bin ni'am kawai a kira su kawai yan butunci masu butunci wa ni'imar Allah amma ba kafirai kuffaru shirkin ba wala yahillu na illa dima'uhum shi a wajen shi kawai abinda ya halatta jininsu ne kawai ya halatta ka duba to me aka yi <laughs> suna yakan su a matsayin ba wai mushrikai kafirai bane suna yakan su akan yan butulci wal iman Allah ta ya zai Allah ya maka ni'ima kana shan giya ta ya za Allah maka ni'iman lafiya kana sata ta ya za Allah maka ni'iman arzikin kana zina ta ya za Allah ni maka ni'iman harshe maimako abu kana faɗan gaskiya sai ka rika ƙarya da harshe hukuncin kisa ya hau kanka duk waɗannan a yaƙe su wa bi hadha nas'at firqatul ibadiyya shi kuma wannan daga nahi ya balle ya balle ma wadancan sai ya sanya ma mabiyansa mabiyansa ibadiyya wa min thumma ja'at at-tasmi ja'at tasmiyatu alladhina ma'ana fi ibn al-azraq to da waɗanda suka balle suka bi wancan safriya waɗannan suka balle suka bi ibadiyya suka zamanto ibadiyya asalin yan ita uwar ƙungiyar da ba su suke kai ba su balle ba aka bar su sai aka kira su alqa'adat su mazauna kuma su kuma su ne almujahidina fi sabil wancan kuma alqa'iduna mazauna wanda ba sa yaki wato ƴan kima zaune wa atba'una fi ibnu azra summu al-azarika wa kowa ya yagina shi safriya suka yaji nasu safriya ibadiya suka yaji nasu azarika suka yaji nasu shi kuma na al'azra shi kadai aka bari a cikin uwar kungiya sai aka sanya musu alqa'adat yan wato daskararru kawai wanda ba su da motsi to in ka ji an ce alqa'adatu sune al'azarika kuma ina fata an gane ko to eh, sai wannan portion din wa hadhihi mas'alatu hiya ahammu masail al-ikhtilaf wannan mas'ala ita ce mafi muhimmancin mas'alan da kawo tsabani bainal ibadiyya wa bainar ghalib al-khawarij ma baqa'i al-qasim al-mushtarak bainahum duk da cewa akwai inda suka haɗu a aqidan to akwai kuma inda suka rabu wa huwa al-bara'atu min al-muslimin dukkan su sun haɗu akan cewa a barranta ga musulmi ba su ba musulmi kuma jinin musulmi ya halatta a su. a nan kan su sun haɗu amma a waɗansu ‘yan ƙanana ƙananan hukunce-hukunce ya za a mu'amalanci musulman da aka cewa sun zama to kafirai wani irin kafirci nan ne aka samu saɓani kafirci irin na asalin kafirin da bai musulunta ba sun suka ce eh sun suka ce a'a ba irin wancan ba a sassauta musu to nan ne irin wannan ne saɓani ya shiga tsakani sannan sun haɗu gaba ɗayansu duk da saɓaninsu ɗin alkhuruju an jama'atihim wa a'immatihim sun yi tawaye ga dukkan al'umman musulmi da kuma shugabanninsu wannan point ɗin sun haɗu gaba ɗaya a kansu a kai kama huwa ma'lumun min tarihihim kamar yadda ka sani a asalin tarihinsu wa kadhalika fil usul allati khalafa fiha al-khawarij ahlus sunnah Hakanan duk inda asalin ƙungiyar ta saba wa ahlus sunna a aqida dukkan su hudun suna muwafaka akan wannan amma fa innal ibadiyya kasairin ita ma ibadiyya din kamar su ma sauran waɗancan duk inda waɗancan suka saba ahlus sunna shi ma yana tare da su to wannan shine inda zamu tsaya a yau da izinin Allah subhanahu sai mu tashi a tarihin ibadiyya ta farko yadda suka kafu tarihin kafuwarsu ta farko nan za mu tashin Allah ubangi ya raya mu sati mai zuwa amin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah